To masu tsoro dai gashi ba abin da ya faru alhamdulillah sai godiya gashi nan har da kuɗin datan mu tutuke alhamdulillah tutuke abin da ya fi bani farin ciki a ƙarshen taron ma da aka ce za a raba dubu biyu kuɗin mota wai kai baka da labarin an ce su ma yan tiktok za a yi musu auren yan tiktok da da farko na yi tunanin idan na zo za a kama ni ko wani abu shi yasa ma na ce na tafi saudiya wanke-wanke da shara na zo daga bangaren facebook saboda limamin namu jan sunusi ya yi shiri ya yi kaura, tsorata ya tsorata sai muka zo a madadin shi domin mu amsa gaita hizba <laughs> eh, na alƙali ya dan shiga wani rububi ne yana tunanin za a dafe mutane ni dai gaskiya ba na jarin ba na auren na fi bukata saboda akwai wata da kai ga za ku iya daidaita eh to ruwan kashe gobara ai ba sai mai kyau ba yadda muka rikanna ai ko hadawa kawai ake yi a nemo a gadin gambiza a sa wannan da wannan a hada waje ɗaya ai a gaskiya na ji daɗin zaman nan da aka dan da na ce ina toki bana nan amma wata zuciyar ta ce bari in yi shahada in zo muka zo a yunkurin da hizba ta yi alhamdulillah gaskiya mun ji daɗi ko musamman ma 2000 ɗin da aka ce za a bayar kuma za a da aure yan tiktok yan tiktok da gaskiya na ji daɗi sosai da zuwa dan inda za a ce duk sati zan rinka zuwa zan rinka zuwa saboda jin daɗi ce suke ɗaukan mu kamar 'ya'yansu abin da nake tunani ma ba shi na tarar ba na yi tunanin cewar za a zo ne gaba ɗaya a naɗe mu malam daurawa muna godiya da yadda ya karbe mu hannu biyu yadda sakamakon mutane wani yana ta tunanin cewa in ya zo za a si mutuncin si za a kulle si za a yi waye waye sai muka ga sakamakon haka kuma abin da ya fi burge ni wannan dubu biyun ta karshe. da aka ce za a bada kun san dubu biyu da kuke gani duk maganan da aka ce uwa ta kira yaro ta aike shi ta hada mai da naira biyar daɗi yake ji. Me fatan da muke da shi kamar yadda muke da maza ya kamata a ce kowa a aura masa yarinya mai lafiya ka gane a. kai yanzu ka zaɓa. Eh to ni mutum biyu na zaɓa. Eh. Akwai ba biya na sannan akwai murji. Irin wannan tsarin da ake yi da a ce ana irin wannan abun a Kano gaskiya da kowa da kowa ya je da kuma hankalin shi ya je inda ake so. Idan tani wallahi 'yan TikTok da za su bi shawara ta kan mu fita daga wannan ofisin Hizba. Eh, saboda mi saboda daɗi nake ji an taba kafa wata gwamnati wanda aka kira 'yan tiktok aka ce musu su zo ba taɓa ba wannan jin daɗin mu ne kuma farin cikin mu ne jihar kano mu 'yan arewa wannan abubuwan da ake da taɓelancin nan da ake an bumi wasa ba sai mana girgiza kasa amma hizban ta kawo mana sauki ko bayan na wuce girbi ina shiga na gota motar bursun ta yakan yawo na ɗauka tafiya za a da ni mu a wannan masana'anta mu ta tiktok industry ba za mu yarda da kanta waye ba ko ba za mu yarda da bayan ta waye ba dan haka mu zance na tsaya a tsarkake zuciya za mu ba hizba gudunmawa ɗari bisa ɗari kuma waɗanda ba su zo ba ma in Allah ya so ya yarda muna nan an ɗau suna har gida za mu je a ɗauko su su zo a musu wannan nasiha. Ba wa nake gani. Suna na Shafa'atu Ahmad. Shafa'atu ga ki a hisba eh to babu abin da zamu ce wa mu malam Aminu Daura sai dai godiya domin duk magana da muka ji gaskiya mun gamsu da shi akan yanda wayansu suke ta jin tsoro su zo suna ganin irin kamar in sun zo ko za a kama su ne ko wani abu to mu dai mun zo kuma mu abin da muka zo muka ci da gaskiya mun ji daɗi sosai wallahi an anshe ma hannu bibi kudin data ko naki bai zo ba yau wallahi ya riga ya zo shafar ban so in faɗa ba tukuna sai mun natsu sai gaji hajiya Kadina. To alhamdulillah ba abin da zamu ce sai godiya mun amshi kiran bawan mu to masu tsoro dai gashi ba abin da ya faru alhamdulillah sai godiya gashi nan har da kuɗin datan mu tutuke alhamdulillah tutuke ai alhamdulillah masha Allah sai godiya to jama'a a kiyaye a kare Allah ka tsare mu gaba daya ya sunan malama sunana ti mayobe ti magaki a hukumar Hizba me zaki ce eh ga na hukumar hisba kuma gaskiya na ji daɗin zuwa hukumar hisba saboda abin da ake tunani da al'umma suke tunani ba haka muka zo muka tarar ba um, nasiya ce da ɗan jan hankali akan abubuwan da muke yi ba daidai ba kuma shi nasiya yana da amfani a gaskiya abubuwan da muke a tiktok ba, ba ma kyautawa to an kira mu an ɗan yi mana nasiya. Mun gode Fatima. To suna malam. suna Kabir Gashuwa. To Kabir ga ka a sharkwata hukumar hisba. Eh, gaskiya da ban yi niyyar zuwa ba kuma sai muka ci ayi wannan kiran na shugaba ne ya kamata mu zo mu da muke yan eh, tiktok amma farko ina shigowa na ga motar gidan firsin gaskiya gaba na faɗi amma zo an kama yi mana jawabi aka yi magana kuma aka ce mu ma yan tiktok akwai aure yan tiktok da za a mana kuma gaskiya na ji daɗi a wannan fannin sosai ne farin ciki kuma an ce akwai bangaren karatu inda ka tsaya nan ma za a ɗora maka gaskiya gwamnatin nan tana kokari Allah ya Allah mata jagora Allah ya sa a faka abin da ake gaci abu ne mai kyau mun gode da muke tare eh suna na muku tare a AKA babba kuma dinar ke gari ga ka ashar kwata kuma hizba eh wallahi mun ka kan mu kamar yadda aka nema mu zo kuma mun zo ka san shi mai gaskiya baya tsoron hukuma mm, ya kaga abin da ya faru eh to cikin tsari da girmamawa dai komanda yayi iyayensa dan ni abin da ya fi bani farin ciki a karshen taron ma da aka ce za a raba dubu biyu kudin mota wai kai baka da labarin an ce su ma yan tiktok za a yi musu auren yan tiktok ha to ana ke gaya ma zahiri to sai kai ba ka dauko a ciki a ban dai dauko ba kai ma kamar ka dauko ba ni ban dauko ba amma kuma lissafi ni lissafin da nake ji ne dole sai tiktok din zaka ka ko kuma zaka iya dauko wata ne kai ma ka daura wannan tambaya za mu yi ka komanda eh alhamdulillah ita wannan hukuma mun gode wa Allah da aka gayyace mu domin mu gyara al'amuran da muke yi domin ita tiktok hanya ce ta gyara hanya ce guda biyu zaka iya shiga wuta zaka iya shiga aljanna don ko dan tiktok bai kai malamin juma'a limamin juma'a tara followers ba mutane ba saurare magana ta gaskiya dan a lokaci ɗaya zaka iya hira da mutum dubu goma dubu ashirin dubu ɗari kuma saurare ka kawo ko kenan malamin yanzu ya kaga wannan yunkuri da hizba ta a yunkurin da hizba ta yi alhamdulillah gaskiya mun ji daɗi ko musamman ma 2000 ɗin da aka ce za a bayar kuma za a da auren tiktok yan tiktok da yawa da muke tare to kana magana da abba dogo abba ga ka a shar kuma eh gaskiya ne Allah ya kawo mu hukuma ta gayyato mu kuma mun amsa gayyata ya kaga zaman eh to alhamdulillah gaskiya dai abinda muke tunani ba haka bane ba mun yi tunanin da muka zo za a dan yi mana bitar da kullu amma kuma da muka zo sai muka ga an amshe mu hannu bibbi gaskiya da muke tare kuna tare da Abubakar Sadiq wanda aka fi sani da Abu Sadiq on top da Abu Sadiq ga ka ashir kwata to ya muka iya gayyata ce daman uwa ce idan ta ce yaron ta ya zo ai dole ya lallabu kaga abu eh to abun ta kwaikwayo saboda abin da muka tunani ba shi muka gani ba kowa yana tunanin zai wani matsala zai iya faruwa amma da muka zo alhamdulillah an samu fuskantar juna da kuma wa'azi ne da faɗakarwa kuma mun fahimci insha Allah mun samu daidaito da haɗin kai kuma abin da ya fi burge ni wannan dubu biyun ta ƙarshe da aka ce za a bada kun san dubu biyu da kuke gani duk maganan da aka ce uwa ta kira yaro ta aike shi ta hada mai da naira biyar daɗi yake ji ballantana a ce ga dubu biyu. Mini Kano me ka ce? Um, gaskiya abin da ya ce an amsa mana gayyata kuma gayyata ta daɗi kuma mun zo abin da bai taɓa tsammani ba mu mun zo gashi kuma mun ga abin sabanin haka to kasa babu da mu ku mai zuba sai dai godiya irin wannan tsarin da ake yi da a ce ana irin wannan abun a Kano gaskiya da kowa da kowa ya daidaita kuma hankalin shi ya je inda ake so to muna wa gwamnati godiya Allah ya saka kowa da kowa da alkhairi Ta, da muke tare. Suna na Nazifi Cash Money. na mutu ya kaga wannan zama da aka shi. Ai ni dan tani wallahi ɗan TikTok da za su bi shawara ta kan mu fita daga wannan office Hizban. Eh, saboda mi? saboda daɗi nake ji an taɓa kafa wata gwamnati wanda aka kira 'yan tiktok aka ce musu su zo ba taɓa ba wannan jin daɗin mu ne kuma farin cikin mu ne jihar kano mu 'yan arewa wannan abubuwan da ake da taɓelancin nan da ake an bumi wasa ba sai a mana girgiza ƙasa amma hisban ta kawo mana sauƙi ko ina kowace yarinya ta koma gidan uwarta ta je ta zauna ya fi sauki wannan ba za mu yarda da irin wannan cin mutuncin da ake mana a join wai shan shisha da wani banana da sime duk na faɗa ni na fito na an samu waje wallahi an samu gashi nan da an rufe ba kowace ta zo ta samu lada a gaban uwarta yarinya za ta sa hijabi ta fita ce ta ai ta tafi gidan biki ko ta tafi gaisuwa dai ganta a guri tana zuke zuke haka mun gode sosai da sosai to da muke tare kana tare da Yusuf Abdullahi da Mutala daga ka Aishal kwatar Hizba yawwa alhamdulillah taro ne da Hizba ta kira na yan social media to ni na zo daga bangaren Facebook saboda limamin namu jan sunusu ya yi shiru ya yi kaura tsorata. ya tsorata sai muka zo a madadin shi domin mu amsa gayyatar Hizba kaga kuma yanayin zaman alhamdulillah hizba dama abin da muke ta kira su samar da tsari wannan kama kaban da ake kaza da kaza duk mutane suna ta complain akai a samar da tsari wanda kuma alhamdulillah hizba ta kira taro kuma an zauna wayanda suke aikata wannan laifin an daidaita tsakaninsu da hizba tare da Khadija mai bakin kisiya akai. Khadija ga ki a shago zai Eh wallahi ni ma na ji daɗin zuwa na saboda ba abin da ya faru. Ya eh, ke ga zuwan yi Wallahi lafiya Allah na saki tumbina ba abin da aka mana wa'inda ba su zo ba kuma ku zo. Eh, Khadija Na ji abin da malam ya faɗa kuma wallahi za mu yi aiki da shi an daina rawar banta shi ɓatar. Eh to ni gaskiya so nake sami yaro dan shila na aura. eh a ni abin da kawai ya aure nan aure ta ah. da muke tare kadibi to kadibi ga ki a shirka ta hizba eh da da farko na yi tunanin idan na zo za a kama ni ko wani abu shi sa ma na ce na tafi saudiya wanke-wanke da shara eh, zai ake gala a yanzu komai alhamdulillah da a ce sauran yan hizban ma haka ce kamar yadda malamin mu daurawa yake da kaga komai zai tafi normal kin ga waje kenan a gaskiya na ga waje abubuwan da aka ce za a yi wasu za a musu aure wasu jari wasu makaranta kewa ne yake so a ni na fi son jarin yanzu eh, daga wannan taro da aka yi da muke tare sunana maryam hindustan to maryam ga ki a shirkota hizba ke ga zaman da aka yi a ah, wallahi zama a yayi kokari komai daidai za ki ce game da a gaskiya na ji daɗin zaman nan da aka danda na ce ina toki bana nan amma wata zuciyar ta ce bari in yi shahada in zo muka zo kuma muka ga komai lafiya lau ai mu daura yanzu ya zama mu bari mu jira muke tare malama pauza malama pauza to ga a shirka ta hisba me zaki ce eh babu abin da za mu ce sai masha Allah saboda dadin mu babon mu komai mu dai ya mana wa'azuzzuka kuma masu ratsa zuciya to alhamdulillah mun mu dai wa'azi muke a cikin tiktok muna godiya wa nake gani haka lawansi ne ban ji ba lawansi lawansi ga ka ashar kwatai ba rama kai dan gida ne dama ni dan gida ne na taba zuwa eh, yanzu da ka zo ya ka ji yadda wannan zama gaskiya na ji daɗi sosai da zuwa dan inda za a ce duk sati zan rinka zuwa zan rinka zuwa saboda jin daɗi yace suke daukan mu kamar 'ya'yansu suke mana magana kamar yadda uba zai waɗansa. Bagi da mai laki faɗa game da wannan gaba? Gaskiya na ji daɗin zuwa Hizba sosai wallahi. Abin da nake tunani ma ba shi na tarar ba. Na yi tunanin cewar za a zo ne gaba ɗaya a naɗe mu. Gaskiya na ji daɗi sannan wani abu da na ƙara jin daɗi a raina. Sharfa irin yadda aka ƙaddamar da auren TikTok. Wanda aka ce mu samo 'yan samarin mu. Ni akwai wanda kika gano ni. A ni akwai wanda na gani. Wala akwai wanda na gani. Allah tabbatar da alheri. Abdul Gara. Sharfa. kaga wannan taro me kace kaga wannan taro a taro alhamdulillah wallahi na yamma na yan tiktok sun ban mamaki na ji daɗi wallahi banza ta za a zo da haka so duk da dai mun mun mun faɗakar mun ce ya kamata a je tunda idan ɗan hisba yana neman ka yana neman ka zai kama ka zuwa zai kamo ka amma in ya gayyace ka so ya san cewa gayyata ka ya kamata a ce ka zo ne me za ka faɗa kamar irin su mai wuce da suka nuna sun tsorata sun firgita eh to ka san kaga mutum ya ji tsoro so dama akwai abin da yake yi kana ganin kamar shi mai ya bai take gaskiya bane a gaskiya ba lalle bane ya take ga saboda ka san da abin da kaga ni yanzu kaga da aka cana neman yan TikTok ban ji tsoro ba saboda na san abin da nake yi ba lalle bane yana saba shari'a dan ni postin din da nake a TikTok ina ji mahaifiyata tana cikin mutum biyar tsina na ɗari da take gani so bana tunanin na wani kuskure da nake aikata a TikTok yan waye wannan eh waye wannan mune mune don yawa dan yarba ina ka baro bili bili yana gida ta ritso ke eh kasi ne ba lafiya yana ji yanzu ya kaga zaman da aka eh gaskiya wannan zama yayi kyau kuma zama ne wanda muka samu ci gaba aka kuma kara wayar da kanmu ta yanda mu akan abin nan da muna yi na social media aka nuna mana yadda za mu yi amfani da shi sakamakon da ba mu san yadda za mu yi amfani da shi ba an nuna mana hanya mai kyau hanya wanda zai kai mu da ga billewa ana cewa kun san hausa mu ya kerkese sai an yi hakuri kuma mai girma alshek malam daurawa muna godiya da yadda ya karbe mu hannu biyu yadda sakamakon mutane wani yana ta tunanin cewa in ya zo za a ci mutuncin shi za a kulle shi za a yi waye waye sai muka ga sakamakon haka so kuma an karbe mu hannu amma kai yanzu akwai wanda ka fito tunda an ce akwai auren yan tiktok akwai wanda ka zaba Eh, an mu dama ya kusa dama akwai rana eh, eh, eh wannan siri ne eh sun yawa ah, muke tare kana tare da dondada shugaban daraja ga ka ashar eh wallahi na ji daɗin zuwa hisban nan saboda an mana wasu abubuwa wanda mun ji daɗin wannan abu da ya kamata wallahi tallahi fata kuke da shi ga eh fatan da muke da shi kamar yadda muke da maza ya kamata a ce kowa a aura masa yarinya mai lafiya ka gane ai kai yanzu ka zaba eh to ni mutum bi na zaba akwai biya na sannan akwai murja Allah ya sa alaji ta wa nake gani aibi dan fim eh? aibi ga kashar kwata yanzu ba eh wallahi mu ma mun zo eh ake mu ma mun zo mun ji abubuwa masu amfani masu ma'ana eh, ga abubuwan da aka yi akwai batun jari da batun koma makaranta da kuma batun aure eh magana ta aure mm, mun ji daɗin magana aure don daman akwai iyayen wata yarinya da suke mun barazana kwana biyu eh wata yarinya ce sama mai inuwa eh amma Ah, ka ce sallame ah, da muke tare sunana comrade muhammad alke karaye ah, wanda da bibiyar yanar gizo gizo ta social media a handles ina na facebook zai kalli comrade muhammad kalke karaye ka yau a shirkwata hizba ka wannan dama kullum abin da muke ta jira kenan kuma Allah ya taimake mu mun samu shai malami dr malam ibrahim daurawa wanda ya kira akan masu harkar kafafen sadarwa na zamani wanda suka shafi social media wanda na kalli fuskoki da yawa zuwan ka wannan guri zai tabbatar da cewa an nemi haɗin kan al'umma kuma ana son gudunmawar da ake bukata su bayar insha Allah ta'ala yana tabbatarwa da cewa za su bayar da muke tare sunana Aminu Abdullahi Alhaji Warkawo daga ina alhamdulillah daga Kano nan ah wai daga TikTok ko daga Facebook daga TikTok mm, to ga ka shirka da hukumar Hizba ya alhamdulillah abin da aka yayi daidai but amma akwai dan gyare-gyare wanda da kurakurai so wanda mun tunanin amma dai the first time da aka irin wannan hit taro muna fatan next time an kira insha Allah rabbi za a samu room na matan sai a samu room na mazan sai a samu leadership daga bangaren matan a samu leadership a bangaren mazan by then sai a bude forum sai a zuba sai a kalli bayanan da ita wannan hukuma ta gabatar mu eh kwarai da gaske hukuma ta yi abubuwa na alkhairi kuma wanda daman duk al'umma ya kamata a ce kar a basu kara zube kamar yadda suke faɗi waɗannan ƴaƴan da resourceful and useful to the community idan aka bar suna raye-rayen nan in aka janyo su a jikin gwamna yanzu problem din su aka samu musu enable environment aka neman musu aikin yi masu son aure a basu aure wanda ka so akwai musu na akwai musu na wanda suke neman jari ba mai girma gwamna ya basu jari insha Allah za ka duk wannan abu a daina mun gode wakal shi ma ya karbi dubu biyu da aka bashi na data kuma daga nan ya zo nan domin wannan magana Dan Mubarak Musa aka a kwata hukumar Hizba eh wallahi komanda ne ya kira mu domin ya yi nasiha kuma ya ba mu shawara ga yan uwa kuma wannan tafiyar ta tafiyan da take a baya kyau ya ka bayanan da aka wallahi bayanansu sun yi kyau sosai kuma shirin da hisba suke wa mutane shiri ne na gari muna alfahari da kuma irin wannan tsarin da gwamnati ta ɗauko musamman hukumar hisba babu abin da zamu ce sai dai Allah ya tabbatar wannan shiri da suka ɗauko a kan yan social media ya tabbata da muke tare kana tare da Ahmad Eke Ahmad Eke ga ka ashirar kwata hisba kaga zaman da eh gaskiya zaman yayi fiye da yadda muka tunani sai dai duk da ina so in je gaban Sheikh Mala eh, Amin, Ibrahim Daura in ba da motion ina ko ban samu dama amma dai zan bayyana muna godiya ah, ya kamata a ce a ɗau hisba tiktokers gane ba eh, ya kamata hisba ta ɗau ma'aikata na tiktok wanda su dinga kawo mata labarai da ɗan abubuwa da yake faruwa ne na mutanen tiktok hakan zai bada ma'ana sosai muna godiya to na yi babban kamu a nan kamar yadda kuke gani ga ni ga ɗaya daga cikin sele ɗin tiktok wai wa muke tare da shi To da farko dai ba sili bane ni na Tijjana Mar Abdullahi dan Arewa masoyin Arewa mai kishin Arewa mai san Arewa ta zauna lafiya kamar Arewa da take a baya. Dan Najeriya kuma dan Najeriya masoyin Najeriya. To ga ka ta kuma. Okay eh mun zo Hizba ta gayyace mu duba da wani yunkuri da tai na kawo gyara da kuma wayarwa da waɗanda suke amfani da ita wannan kafa ta tiktok a me zan ce hankali ko kuma jan hankali da dai irin gyara content sun su so abin ya kayatar da ni sai dai akwai dan kurakure wanda watakila ko kuma rashin sani ne ita hizba din da ya kamata a ce da wannan ta fara dubawa ba wai ita gayyatar ba first saboda ni abin da na gane ko a rayuwa duk lokacin da zaka ce mutum bai iya abu ba ko kana so ka gyara masa abinsa to sai ka gano ko kuma ka wayar masa da kai akan matsalar da kake tunanin ita ce matsala a abin da yake aikatawa to sannan sai ka ja hankalinsa akan abin da hizba ta bude kofa a shirye kuke ku ba ta irin waɗannan bayanai kamar da ta nema cewa kowa ya zai iya kawo a a dama mu ai ko da yaushe abin da content din yake nuna yake nan a social media a wannan kafa duk abin da ya zama zai amfani arewa zai amfani al'umma arewa zai amfani jihar Kano precisely inda muke rayuwa so a shirye muke mu da kowace irin gudunmawa domin al'umma su amfana kuma a ce kasar tamu ko yaranmu waɗanda za su zo gaba ba a gurɓata musu tarbiyyar su kamar yadda ake tunanin wasu content din suna ah, gurɓata tarbiyyar al'umma ba. Muna godiya Sele na TikTok kuma ba Sele ne a ah, kai ba Sele ne ko kana so kuma ka <laughs> To har ila yau dai ga tare da Mubarak Unifikin ga ka ashir fata hukumar Hizba wataƙila za a ce kai ɗan gida ne ana. Eh, an ka ce ɗan gida kamar na saba zuwa kenan ba ne ni ba yau yau zuwa na na biyu. Ya ka gani a yanzu? To alhamdulillahi mun zo mun amsa goron gayyata da aka gayyace mu kuma mun ji daɗin yadda aka yi mana bayani aka karɓe mu sosai da sosai. Yanzu kai cikin abubuwan wanne ka zaɓa aure ka zaɓa ko To cikin abubuwan da za mu je kamar yadda aka ce kowa ya je nazari ya ga wata hanya yake ganin cewa gwamnati za ta taimake shi wannan hukuma za ta taimake shi to za mu je mu ma mu nazari mu ga ta wani bangare za a taimake mu wataƙila ma da abubuwan da duka za mu ci a taimake mu da auren da aikin da karatun gaba ɗaya. to muna godiya da kamtu. Da muke tare. Kana tare da Halifa ba ta sani na da AK na kowa. AK na kowa ga ka a ta eh kwarai kuwa gayyata ce muka samu daga hizba kuma alhamdulillah muka halarta eh, ina ka kuma na alkali ya tsere Eh, na alkali ya dan shiga wani rububi ne yana tunanin za a jafe mutane kaga yadda zaman ya kasance eh to gaskiya na yi tunanin za a invite din mu ne professionally a zauna a tattauna da mu a fahimci wani abu to sai na ga dai yanayin dai bai yi kamar yadda ake tunani ba magana gaskiya na yi tunanin za a kira mutane a zauna a fahimci yadda abubuwa suke kowa ya kawo yan shawarwari da waye sai na ga dai jawabai ne dai muka saurara daga bakin mai girma um, kwamandan hizba amma dai ya faɗi roman baka na cewa za a yi kaza za a yi kaza wanda mutane sun ji daɗin su sosai da sosai daga cikin abubuwan da aka faɗa kai wanne za ka to ni dai gaskiya ba na jarin ba na auren na fi bukata saboda akwai wata da kai ga za ku iya daidaita ne eh to ruwan kashe gobara ai ba sai mai kyau ba yadda muka rikanna ai ko haɗawa kawai ake yi a nemo a gadin gambiza a sa wannan da wannan a haɗa waje ɗaya ai yayi a hizba wai ba ka ɗauko to ai a cikin 'yan cikin gaskiya yan tiktok ba wanda zan iya mura. to ka sallame ni da yar bada ki a ta hizba eh mun amsa gayyata kiran babanmu eh. mun zo kuma alhamdulillahi an mana nasihohi sosai kuma mun ji daɗin irin nasihar da aka yi mana kuma Allah ya ba mu ikon ɗauka sannan kuma an zo daidai gurin da muke so mu na magana aure eh. alhamdulillah an sako magana aure to saboda haka muna yi wa babanmu kakanmu tuni akan auren jagororin nan jagororin me kin a ah, ai dama mu duk wanda ya sani ko da yake kai ma ka sani tun da London ta wakilce mu daje duk ta yi bayani kowa ya san da cewa akwai ba kika dauko a cikin jagoran to ni wanda na dauko yana nan a kusa da ni a nan kusa da mada'iki Allah sanya alheri alhamdulillahi rabbil alamina na samu kira na kwamandan hizba na jihar kano a da na ji tsoro na kasa zuwa ka abu da kasa to bayan na wuce girbi ina shiga na gwada motar bursan ta kan yawo na ɗauka tafiya za a yi da ni ashe kira aka yi aina siya abu allah duk mu gyara zukatanmu to gaskiyan magana ba abin da ce da mai girma kwamanda sai dai allah ya saka a yi ya riko da hannunsa kuma sannan kira na bi abin da nake bukata ni malancin da na canja halina na koma na allah ina so a taimakar na jari ko rake ne in dinga siyarwa eh. Allah ya sa dace baba eh, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah a matsayina na ambasada na Hizba a TikTok mun zo wannan taro mai albarka an faɗakar an ƙara faɗakarwa an faɗakar an nuna mana abin da ake kira a ƙara jin tsoron Allah subhanahu wata'ala a ƙara tsarkake zuciya sannan a dinga ayyuka na ƙwarai yadda ya kamata to Allah ya sakawa da malam alkhairi kuma Allah ya biya shi Allah ya sa wannan aiki aljanna ce makoma kuma muna amfani da wannan dama muna so mu gaya malam malam Allah ubangiji ya kara maka tsoron Allah Allah ubangiji ya kara rike maka hannayenka sauran duk wacce take shigowa wannan masana'anta ta mu ta TikTok industry ta zo ta yada alfasadi ko mace ko namiji wallahi ba za mu jura ba tun mutumin da muka kama da yada alfasadi za mu yi kokari mu ga mun sada shi da hizba domin mu a wannan masana'anta ta mu ta TikTok industry ba za mu yarda da kan tawaye ba ko ba za mu yarda da bayan ta waye ba dan haka mu zance ne na tsaya a tsarkake zuciya za mu ba hizba gudunmawa ɗari bisa ɗari kuma waɗanda ba su zo ba ma in Allah ya so ya yarda muna nan an ɗau suna har gida za mu je a ɗauko su su zuwa musu wannan nasiha muna godiya bakano ga muke tare muna tare da bakano ga ka ashe kwata hisba kaga wannan zama da so gaskiya wannan zama ya burge ni sosai kuma na ji daɗi kuma bisa yanayin yadda muke tunanin abun gaskiya ya zo mana daban saboda maganganu ne aka yi ko in ce zama ne aka wanda gaskiya zaman ah, kamar mai muhimmanci ne a tattare da mu inda an faɗa mana abubuwan da gaskiya ba ma tunani wanda zaman nan ya kara mana karfin gwiwa wanda za mu ci gaba da yin abubuwa masu kyau wanda abubuwan da muke kuma marasa kyau insha Allah za mu yi kokari mu ga mun kaura su gefe wanda duk wani dan TikTok ma ina mai ba shawara da yayi mai ya koyi da wannan abin saboda abu ne aka yi mana a nan Hizba wanda an karrama mu kuma an mutunta mu kuma mun ji daɗi sosai